alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah lafiyan laraba yau yau date muna da goma sha ɗaya ga watan oktoba 2023 muna tare da mulana shak burhanuddin shak aminu allah taimake sa to kusan mu na safe da muka fara mai take good morning show a cikin turanci kenan a hausa kuma za a ce an tashi lafiya sunan shon kenan an tashi lafiya shine abinda in aka faɗa a kanka ko kuma a ƙidarka. da kake ganin cewa a'a ba haka bane ya kamata ka zo ka warware to wannan karatu kenan ko kuma abin da ake tuhuman akidar ka ko kuma na kafurci ko kuma da wasu ababa da wala Allah wanda ke tuhuman ka shi kan kansa bai karanta da kyau balle ya fassara ba bai karanta shi da kansa wurin karance karance ma bai fahimci abin da yake karantawa ba balle ya fassara shi daidai ko kuma a'a wani kuma wurin fassara shi kan da kansa fassara kenan da shi kai muke bukatan ka zo ka warware abin da aka faɗa a zaman shek burhanuddin da kowa sani zama ta biyu kenan wanda a farko shek burhanuddin ya zo ya zauna a kan shek sa'idu kwano mala mai kwano a kan magana da ya yi a kan zance na iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bi ma'ana shek burhanuddin ya ce ya ji daɗi da ƙungiyar izala aka yi ƙoƙari aka janye waɗannan tuttuka amma da shi ya kiya yake ganin a'a me yasa za a janye wannan abu daidai ne a tsaya kan haka to akan fahimtansa malam brandin ya zo ya raddin wannan to ga zama na biyu wanda Sheikh Brandin ya turo min da eh, topic mai take wai zazzafa raddi akan Malam Sa'idu mai kwano akan dai zance dai kan uh, ah, na ya yi zance a kan eh, Sheikh Tijjani da Sheikh Ibrahim a kan haka shi sa, insha Allahu ba da zo dogon ah, ta'aliki ba za mu ji mai Sheikh Burhanuddin ya kawo muna ah, a yau insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu zakin ma'aiki da duk wanda muke tare da su a wannan shafi mai girma muna musu gaisuwa da wanda za su biyo bayan mu Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ala inna auliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahum albushra fil hayati dunya wa fil akhirah zalika wal fawzul azim Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lallai waliyansa wato ba su da baƙin ciki ranar kiyama ba su da kuma tsoro su ne wanda suka yi imani da Allah waliyan kenan su ne kuma suka zamo masu tsoron Allah ba kamar yadda wasu suke cewa ba a san waliyai ba ga Allah ya faɗi sifansu allazina amanu wa kanu yattaqun wanda suka yi imani suka zama masu tsoron Allah kowa ya san tsoron Allah abu ne a fili ba kowa ne zai zo buɗe bakinsa ya ce shi muttaki ne ba a hasali mai tsoron Allah ma mutane ne suke ganewa a mu'amalansa a cewa na bawan Allah ne ni tsoron Allah ne saboda da kiyaye shari'ansa kuma Allah ya ce suna da bishara a rayuwarsu ta duniya da lahira kuma Allah ya ce wannan shine babban rubo wanda yake mai girma a maudu'in mu a yau zazzafan martani zuwa kan sa'idu mai kwanuka wanda yake gusau cikin jihar zamfara a najeriya wanda wasu maganganu da yake yi shi kamar yadda ranar muka masa martani yana magana akan iyayen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama abin takaici abin bakin ciki wai a masallaci kuma a mumbari kuma a gurin wa'azi kuma wai ya tara 'ya'yan musulmai wai yana gaya musu wai a hana 'yan ɗariƙa cewa iyayen annabi sallallahu alaihi wa sallama, suna gidan aljanna a billahi wai ba hana yan faɗan wannan magana ba amma wai kuma su ƙungiyar izala ana ƙoƙarin hana wanda ya fito ya yi magana a kan cewa ya faɗi magana mara daɗi akan iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba mai maimaita wannan maganan ba mai cutar da annabi Muhammadu sai tsinanne ne haka ayan Qur'ani ya faɗa eh Allah ya ce mal'uni aina masu kifu ukuzu wa qutulu taktila Allah ya ce masu yin haka tsinannu ne a yaƙe su duk inda aka same su kuma yaƙi ko na baki kamar yadda yanzu muke musu martani na ilimi alhamdulillahi ba alfahari ba to haka Allah ya ce a musu to abin takaici tur a bakinsa bayan mun masa wannan karatu kuma muka sake karo da wata bidiyonsa da yake magana akan maulan mu abil abbasi shewa amadu tijani radiyallahu ta'ala yake faɗin wasu munanan maganganu marasa daɗi marasa daɗin ji ba mamaki in ya faɗa ka tun da gashi ya fito yana cewa a tabbatar da mummunan maganan nan wa iyayen annabi wanda wannan magana da yake faɗa da yau wani wanda ba musulmi ba zai shigo social media ya faɗi wannan magana na annabi Muhammadu ya ce kuma a littafin mu ya gani wallahi tashin hankalin da zai biyo baya Allah ne kawai san iyakansa ba wanda ya tsara wannan abin da zai faru sai Allah subhanahu wataala amma dama mafi cutar da musulunci shine wanda suka zama munafukai munafukai su suka fi kowa cutar da musulunci shi yasa Allah ya ce wutan munafukai ya fi na kafirai innal munafiqina fi darkil asfali minan neri walan tajid lahum nasira Allah ya ce munafukai suna can gidan kasa ne a wuta gidan da ya fi na kafirai can kasa su ne karshen gida wajen da ya fi kowanne azaba da dukkan wani nau'in masifa da bala'i a nan munafukai suke ɗabi'a da su sun yafa riga na musulunci suna zagon ƙasa ko musulunci Allah ya kiyaye mu ya taɓa martaban maulan mu cewa Ahmad Tijani ya faɗi maganganu marasa daɗi a kansa shi yasa da mu sa muryansa mu kuma masa raddi ta ilimi kuma in ya isa kaman a yanda wancan muka bashi goran gayya to anan ma da mu bashi goran gayya ko ya zo a yi muƙabala, ilimi ba girma bane dan mun tabbata wannan mutumin karatun da muka yi a gaban iyayenmu da malumanmu wallahi bai ba ba alfahari bane ba alfahari muke ba ya bar ganin wannan farin gemun sa abin da muka karanta a gaban iyayenmu da malumanmu wallahi ba zai karanta ba in kuma ya isa ya zo mu akwai littafan da mu zo nan shafin ko shafin da yake so duniya ta haska da mu ce da mu karanta wannan littafin a gurinsa wanda ana karanta a zaure a ja ya fassara in ma fannin luga in ma fannin fikihu wannan fanni biyun kawai muke so in ya isa mu kuma a sa da mu karantar da shi wallahi insha Allah ba biya ba ilimi ba shekaru bane ba shi ne ilimi ba yawa kowa ya sani sabila da haka muna ba shi goron gayya in ya ki ayi muƙabala to ya zo ayi mubahala da shi mu ɗauko ƙur'ani yana zaune a ɗakin matansa muna zaune mu a falon mu kuma Allah tunda na jin mu Allah nan guda ɗaya ne kuma mu roƙe shi ya gaggauta hukunci tsakanin mu da kan iyayen manzo Allah da kan wannan magana da ya faɗa ma Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu amma zaki a sa muryan duniya su ji abun da ya faɗa tukunna mu markaɗe shi da dalilai da izinin Allah. Emil Jauziyya da kuma Muhammad ibn Abdul Wahab kotun ta zo da Shehu Tijjani ai wannan zalunci ne. Shehu Tijjani dan dan damfara ne. Wallahi tallahi ma dan damfara ne. Ba malami ba ne, dan 419 ne. Ka hada shi da waɗannan jigajigan malamai sanin shehu shehu shehu Tijjani bai da wani tahi ko wurare ya wallafa. Jawahirul Ma'ani cewa aka yi shifta yayi ya ba da shifta ne amma har yau shehu tijjani maka ɗauko takarda guda aka ce ga ta wanda ya rubuta yanzu nan tsakanin magariba yanzu nan ana magariba na rubuta wannan takardar to ko irin wannan takardar shehu tijjani bai da ita a ce shekul islamin taimiyya wanda duniya ta haɗa kan malami ne da masoya da makiya duk sun yi da malami ne sannan Sheikh Salam bin Taymiyyah bai taɓa dariƙa ba bai taɓa wata bidi'a ba tun da ya tashi cikin sunna ya tashi wallahi malam ya mutu kan sunna ka haɗa wannan da wancan Ibn al Jauziya shi kadai ne ya taɓa yin dariƙa da ya haɗu da Sheikh Islam bin Taymiyyah Allah ya tsama da shi ya bar dariƙa to ko shi ka haɗa shi Tijjani? balle Muhammad ibn Abdul Wahhab sunna sak wallahi malam ko ne tashi uwaye da kakanni dukkan sunna suke ka gama wannan da wa'anci ka gama wannan da wasu cin amana ce malam abdul wahab ka haɗa tijjani mai kuɗin jabu jahili wanda ma aka kore shi daga garin shi saboda cin amana da zamba cikin aminci mutumin da ya batar da mutane ya shiga cikin irin gumakan da ake cewa inna hunna adlalna kathiran minan nas alladhi adalla kathiran minan nas ka zo ka hada shi da wayannan jigajigan malaman sunna ka ce an dauko sannan wai me ya kawo wannan magana ma so yake nuna ma yan dariƙa malaman sunna ma suna kwarakwarai ya ce shi wannan ku suna kurakurai ai wayannan malaman su ma suna kurakurai kun ji sirri da ya lallashe yan dariƙa a lokacin da wani yaro ya fito yake cewa salatul salatul fatihi ya fi salatin ibrahimiyya salatin da ya fito daga bakin manzon Allah ya ce wanda aka yi ƙaryar cewa wahayi ne ya ce ya fi na manzon Allah wanda salatul fati in kai da wahayi ne ka kafirta daga duk dan dalika da yayin da salatul fati wahayin sa aka kafiri da wannan dan dalika malam abdullah dan girma Allah ya sa ka fito ka ga musu wannan magana ta gaskiya ba me yasa baka yi raddi ga wannan mugun mutum da ya fito ya ce salatul fatihi ya fi salatin ibrahimiyya ba wanda gashi nan Allah da iko ne har yan dalika suna fitowa suna cewa abin da ya faɗi ba daidai ba ne amma kai da sunan sunna wannan yaro ya zo ya yi ɓanna a garin Kano baka ce komai ba a ƙarshe ga kuma siffanta yaran da suke ta da cewa wai yara ne yara ne yara ne saboda Allah ina cin amana su suwa yara a wurin ahlus sunna yara su ne yan bid'a al-asakhir in ka ji ahlus sunna cikin littattafan sun ce al'asari sun ce kananan yara to suna nufin dan bidi'a komi tsufansa komi furfurarsa dan bidi'a yaro ne amma karamin yaro wajen ahlus sunna mutum ne ai ko bahaushe ya ce yaro da gari abokin tafiya balle yaro da hujja ai ne jagoran tafiyar malam abdulwahab a ji tsoron allah a gyara sannan malam Abubakar lawal turayon ku ne kuka yi ta tallar maja abubuwan da ka yi na tallata maja <laughs> shayi na kuri, kawun ka yi rani. ya yi wani magana asan za ka yi rani a kan abin da faɗa ma magana da nake so in tambaya wani allah ni ne ban sani ba Sai da yake malluman da nake kawo su anan ba wasu malluman izala da wasu malluman ɗarika da wasu malluman kadiriya duka an je kan abu ɗaya amma na ga shi ya ce a ya ce wai ibn taimiyya bai taba yin ɗarika ba shin waɗanda suke cewa ibn taimiyya ya yi kadiriya da suke karya ko dai a, ne ban fahimta ko dai a, me ainihin wannan zance saboda kaga cewa raddi ake wa shi mm. shek abdul wahab akan kuma mm. magana karatun shek abdul fatahi ina ga shi je wannan ah. duka eh nan mm. magana kamun ka yi maka raddin wannan magana dai haka ne cewa ibn taymiya shek ibn taymiya bai taba yin wani ɗarika ba shin wannan magana haka ne ko dai shine ko dai mu ne ko ah. kuma karatu ne ba su sani ba eh to ai zaki ka san hausa sun ce in mafaɗin magana wawa ne to majiyinta mai hankali ne shi ya ɗauka ko ya zo ya sha tufaɗi yana magana a gaban almajiransa ne dai faɗi irin abin da yake so ai wannan yana tabbatar wa duniya cewa shi ɗin ba malami ba ne jahili ne amma ibnu taimiya wuraren da ya zo cewa ya yi ƙadiriya da wasu zikirori ma na sufaye ko da ba bai intisabi da su ba amma kadiriya babu wanda isa goge wannan yana nan a cikin littattafai tabbatattuwa ta su biyawa masu rubuta wannan shi yake tabbatar maka cewa maganan da yake da kayi yake da molan kayi yake ba magana ne na ilimi ba da ɗauka ya a rubuce ce wannan magana da ake cewa ibn taymiya yayi kadiriya ko ya yi wata ɗariƙa ƙarya ne sabila da wane ya ce ƙarya ne wane a shafi na kaza wane ka ga yi nakadin maganan kenan a ilimance amma nan shato ta kawai yayyayen ko ta ya faɗa kamar irin labari na yan tebur ɗin mai shayi sabila da haka wannan magana ya tabbatar ma duniya cewa shi bai ma san waye ma ibnu taymiyyah ba ya je ya duba littafinsa al istiqama al istiqamatu dai ga yanda ibn taymiyyah ya dinga yaban sufa ya dinga yaban eh, a wannan ibn hatimi al-arabi ya dinga yaban hashiwa abdulkadir jelani din ma kuma wajen da kuma abdu shehu ayi wa shi ayi maraji'i kuma wanda shi ibn tamiya yayi wurdin kadiriya kuma bara mu bashi anan ba he in ya fito ya ce ƙarya ne da eh, ya mu ɗauko littafin ko mu shu mu nuna mu gwada masa wane ne makaryaci ai hausa sun ce rana ba ta ƙarya dai uwa ta yi ƙarya sabiya da haka wannan yake gwada maganar da yake faɗa ba na ilimi ba ne sannan na biyu wannan mun raddin ta anan kenan bara mu amma ibn taymiya ya yi kadiriya ba wanda isa ya goge wannan maganar da yake duniya ta sani shi jahili ne bai san wa ibn taymiya ba da yake faɗan wai bai wa wai ibn qayyim ne ma ya taɓa yi wai da ya haɗu da ibn taymiya ya bari shi ma ibil qayyim din sufi ne ya yi ɗari na sufaye kuma da mu kawo masa wuraren kuma a gurinsu su suka yi karatu a gurin su suka yi karatu kuma da kan abin da ibn taymiya yake faɗa akan malaman ɗariƙa din sufaye din kenan sabiya da haka wannan magana tun da raddin mu ainihin dama yadda mu ya karkata akan maganan da ne akan maulan mushe Ahmadu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu mun ji dai farkon bidiyon duk da ya dan goce abin da yake faɗa cewa wai haɗa shi mala Abdulwahab na Kano da ya buga misali da Shehu Tijjani da dan Abdulwahab da Ibn Qayyim sai yake ce wannan zalunci ne haka ya faɗa farkon bidiyon dan anan ba tawo bane ce zalunci ne ina da ada ina da yake kiran Shehu Tijani da Tijani da Ibn lukayim da kuma dan Abdullah eh wannan magana nasa gaskiya ne ba za a haɗa su da su ba bala ba za a haɗa su wannan gaskiya ne ko ya sani ko bai sani ai wato ba bakin a linzami ya fi karfin bakin kaza ko da ba a haɗa ba Shehu Tijani ba san wa'innan ba ne ba ma su ba hatta ibn taymiya shehu tijani ba san su bane kamar yadda ya faɗa haɗa shi da shehu tijani zalunci ne lallai wannan gaskiya ne na farko shehu tijani sharifi ne jikan annan muhammadu su ko duk cikin su babu sharifi kuma shehu tijani mahaddacin alkurani ne kuma ya haddace sittisahin duka gashi nan a tarihinsa kuma shekaransa ashirin da ɗaya rasa malami a duniya su ko tun fi shekara hamsin suna karatu a duniya shehu tijani shekaransa ashirin da ɗaya ya rasa malamin da zai karatu a garinsa ya kura fannin ilimi duka amma ka ji dan zalunci da rashin tsoron Allah wai abin da yake faɗa wai shehu tijani ko littafi ya ɗaga wata takarda wai kowannan shehu tijani bai taɓa rubutawa ba wai jawahir ma'anin ma shifta ne aka masa shifta ai wato ya jahilci wanda yake gwada ka wannan ba malami bane bai san malami in ya cika malami ba bari mu buga masa misali da wato da sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala nu sayyidina abubakar halifan manzon Allah ne kuma duk al'umman nan duk al'umman nan in ka cira annabi Muhammadu babu kamar sayyidina abubakar a gurin hmm. sunna haka take babu kamar sayyidina abubakar sabiya da qur'ani ya sauka ya ce shine al'atqa shine mafi tsoron Allah eh allati allazi yuti malam yatazakka wannan magana za mu ajiye shi gefe saboda mun so ka zo kai topic kai tunda kai ka faɗa ka zo kai topic kai eh, haka a a akwai ɗan shiya sun ce babu kamar imam ali kuma suka kawo quality sun kashi <laughs> ka faɗa haka ta samu ajiye gefe ba su mu shiga ba ka ce a wurin eh. to ya kamata eh, eh, mu ajiye wannan gaskiya gaskiya zaki wallahi dan ji daɗi ko a bani rana ko in zo yi karatu akan wannan hatta ko sai na aliyu an tambaye shi ko san da ya bada amsa akan haka ya ce babu kamar sai na abubakar duk wannan abu aliyu ake ba ke bada karrama Allah wa jawo to mu je tafi kar mu shiga masauka abun nan to na abubakar idan yana so shi ya gwada cewa wai a gwada ilimin mutum shine yayi talifi yayi littattafai to ashe na abubakar su na abu huraira sa abdullahi bin abbas sa abdullahi bin umara sa abdullahi bin mas'udin duk su ashe sun fi shi ilimi hmm. in dai gwada yin talifi ka faɗa abu a rubuce ka yi rubutu shi ne gwada iliminka sabiya da sai na abubakar duka duka hadisansa an ce ba su wuce guda arba'in ba Ta yasa ake kiran hadisansa zinaren zinaran hadisai sai na abubakar kuma an taba tara hadisin manzan Allah ma ya hana a tara sabiya da shi tsoron sa kada a yi ƙarya wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam me yasa ka kwatanta da haka saboda a nan ka ce sayyidina abubakar hadisansa ba su ci arba'in ba amma a can shi ya ce tijani ko littafi ɗaya bai taɓa rubutawa ba to wanda ka ce bai eh. ba kuma ka ce bai ko ɗaya hmm. wanda shi ya ce ɗayan me yasa ka kwatanta me hikiman kwatanta wannan da kai abin da sa na kwatanta shi shi yana so ya gwada cewa yawan yin littattafai a zahirance shine ilimi wanda bai rubutu ba kuma bai da ilimi to shine nake gwada masa in dai haka ne sai da abu huraira yana da hadin ka ji hadisansa dubbai ne hadisansa da aka rawaita daga gurinsa ashe ya fi sai na abubakar kenan ilimi kuma duka duka bai wuce shekara biyu ma aka ce ma yayi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na abu huraira sai abdullahi bin mas'ud da aka ji mai hadisi dubu hudu to jama'a ku ya kuri a shakke dawo network uh, sai da aisha hadisi dubu biyu dubu uku ma shi ne duka Ina yanzu na'am ana ji ko zaki? Zana ji ka Yawa yanzu wato su da suka yi rawaice hadisai dubbai da ɗaruruwa wato sun fi sai na abubakar kenan shi ya gwada rashin iliminsa ne gashi shi ya kowa zama da annabi shi kuma ya fara shiga musuluncin a manya a zahiri shi ya sa haka ne ma'aunin da nake so ya duba kenan tunda yana so ya ce shehu tijani ba fa dan shehu tijani bai littattafai ba dan zo ka litafai shehu tijani din ba wai dan bai ba ina fara gwadawa ne very good now yawa na fara gudawa ne fahimci haka ba shi ne ma'auni ba ba shi ne ma'auni ba sannan na biyu <clears throat> imamu na maliku wanda ana kira oh, oh, oh, network na damu shek Aha, yanzu ya tsaya, bismillah, bismillah shek. Yawwa, imamu maliku ana kiransa imamul a'immati hmm. amma imamu maliku bayan muwaɗa wata littafi ne ya rubuta amma a mashabansa akwai littattafan da Allah ne kawai ya san adadin littattafan da suke cikin mashaban imamu maliku amma eh, muwaɗa kawai yayi yanzu Imamu bukhari sun zo sun rawaci hadisai wanda sun ninka muwaɗa ɗin nan a girma amma yanzu su imamul bukhari sun fi shi ilimi kenan mm. ina so ya gwada ya fahimci haka sannan isir isi imamu shafi'i su abu hanifa su ahmad bin hanbal duka ba wasu talifofi suka yi ba abin da suka dinga shifta ne almajiransu irin na shehu tijanin su ilimin suke bayarwa ana rubutawa mm. ba wai su suke ɗaukan alkalami su ba malami mm. in ya cika malami dama ba wai yana ɗaukan alƙalami ne ya dinga rubutu ba a'a akwai masu rubutun amma in ya cika malami shi shifta da a dinga yi a gurinsa duk abin da ya faɗa ilimi ne haka shehu tijjani yake kullum rubutu ake a gurinsa kuma an tambaye shi iliminsa shehu tijjani ya ce iliminsa da dai zauna shekara shida zaki ka fahimci magana shekara eh. shida ya ce da dan zauna in ji shehu tijjani ya ce a kaddara ba dan tashi cin abinci ba a ce Allah ya ɗauke masa ba dai zaga bayan gida ba misali a kaddara hmm. ba dai tashi je yin sallah ba misali a kaddara yayi shekara shida ba bacci ba wani uzuri ya ce malamai su gewaye ni suna mun fatawa akan ilimin addini ina ba su amsa suna rubutawa ya ce da da a shekara shida ya ce a ilimin da Allah ya ban bai wuce kaman teku ne da dan yi wannan shekara shidan ba tashi ba shan ruwa ba me ba wani uzuri din ba eh. bacci yace eh. ina ba da ilimi ana rubuta a dare da rana yace a ilimin da Allah ya bani bai wuce ka ɗauki cokali bane ka je teku ka ɗibi ruwa ta san an ɗiba da kansa ya faɗa haka haka Shehu Tijani ya faɗa radiyallahu anhu yace ilimin da Allah ya bani sannan hmm. yace rijalu yace rijalu a gurin mu in an ce da aka ji su bai suna ce wannan yana daga cikin rijalu ma'ana manyan bayin Allah da da buga misali da su wajen ilimin su da wilayan su yace to mu rijalu a gurin mu wanda mu iya kiransa yana daga cikin manyan bayin Allah da da a kula da shi shine wanda zai dauki huruful hijaiya shine alphabet na hmm. Arabic din nan guda 28 din nan daga alifin zuwa ya'u ko zuwa hamza yace wanda da ya dauki guda ɗaya misali ya dauki alifin ya ta cire karatu a cikin alifu kaga mu a gurin mu Alifin harafi ne kawai bai da wani ma'ana ya ce to rijalu a wajenmu rijalu wanda zai zama daga cikin rijalu shine wanda zai dauki alif ko ba'un ya dinga cire ilimi a cikinta yana cire ilimi ya ce sai ya cire hujjan malaman mazhaba guda hudun nan duka fatoyin da suka bayar ya cire a cikin alfabet guda daya ya ce shi ne malami a gurin in ji shehu tijani radiyallahu ta'ala amma ka ji wannan dan son zuciya wai ya zo yana cewa wai ko wai wai ko littafi ko takarda da irin wanda shi wanda shi yanzu ya rubuta wai Shehu Tijani bai rubuta ba to bari mu daga ciki Ibn Qayyim da yake kawowa Ibn Qayyim al-Jawziya da da da dan Abdul Wahab dan Abdul Wahab kan ba ta nasa wannan muta'addi ne dan ta'adda ne a nan shafin zaki na yi karatu a shafin nan akan ta'addancin dan Abdul Wahab har a Makka ana cikin yaƙi ana cikin aikin hajji ya busa yaƙi ya kashe alhazai da yawa ya ce kuma duk garin da suka bi suna tafiya a kama su kafirai ne a kwace dukiyansu kuma guzurinsu halal ne a ci ganima ne haka ya faɗa ya kuma kafirta malaman mata da da abin nan a yi kwace ya ce a kwace ganima ne ya kashe su ya halatta jininsu ba a yaƙi a cikin harami a makka sai Allah ya ce in dai har kafirai ne ana cikin aikin haji suka zo suka na laifin mai suka yi ko laifin mai suka yi da da kwaci wallahi babu babu laifin zaune ba na tsaye kawai ba sai yadda da fahimtar sa yace kafirai ne su yace kafircin su ma yafi nan Qurayshawa da suke zamanin Annabi Muhammad suke bautan gumaka musulmi ba me sallah me ce la ilaha illallah haka yi fada na yi wannan karatu ba karatu ɗaya ba na yi karatu ya kai halka goma ina tsaman a shafin nan akan ɗan ta'addanci da me aka wannan haɗa shi da Shehu Tijani kamar yadda shi mai kwanuka ya faɗa zalunci ne hada shi da Shehu Tijani Shehu da bai taba yanka ma akuya nono ba na dan adam shi ko ya kashe rayuka dubbai masu ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya kafurta su wannan kowa sani dan ta'addani kuma wannan ta'addancin san shine har yanzu boko haram suke yi da yan isis da yan mai ta'addancin ɗan abdullahi ne shi yasa Misira ma suka hana karanta littattafansa da wasu kasashen musulmai da ta'addanci yake karantarwa dan abdullah wannan kowa sani hada shi da shi tijani zalunci ne babu ruwan biri da gada ba su yi ma kama ba tafiyan ba ta yi ɗaya ba shi kuma ibn qayyim da yake faɗa aljauziya da yake cewa wai malami wanda duk duniyar sunna to kalubalantarsa da nake a nan shine bayan bayan yan yan izala ya cire malaman izala bayan in izala ya kamu malamai biyar wanda ba wahabiya bane ba yan izala bane wanda suka ce ibn al-qayyim al-jawziya suka yi littattafai a kansa cewa malami ne mutumin kirki ne 100% ya kamu ni kuma a yanzu nan dan kawo malamai sama da guda ashirin ba 'yan dariƙa ba ne ba 'yan dariƙa ba ne wanda littattafai suka dinga yi sukutum akan shehu tijjani Mm. littattafai suka yi sukutum a kansa cewa malami ne tsoron Allah malami ne na a zo a faɗa ba wai su yi wasu ɗan baituka su ɗan yi wasu maganganu ba a wanda suka yi faɗi wasu maganganu kuma wannan kan sun fi ɗari amma dai kama su wanda suka yi littattafai da sunan littattafan amma ya kama ba inda rika ba ne su zaki shi kuma ya kama na ibin liƙai bari kawo su tukunna kafin mu koma jawahirul ma'anin da yake magana lallai jawahirul ma'ani na shehu tijani ne wanda aliyu harazimi shehu tijani na faɗa yana rubuta amma da ya ce wai ko takarda kamar wannan bari mu je mu ɗauki sa guda ɗaya kawai. na ya min da kai wannan magana saboda eh, mun zauna nan ga halka ya wuce talatin da shak abbas sadauki yayi wanda ya nuna cewa shak arazimi yana zuwa ne yana ɗauka Shehu tijani na faɗa shi yana rubutawa mm. shi aka yi mm. ko kuma in wanda Sheikh Tijjani yana e, yana magana ne kawai yana fassara domin kawai mm. kamar karatu ne in yana magana eh, ai shi ne in ya je gida shi je rubuta abin Tijjani ya faɗa ko kuma a ko kuma ta kamin ya zo almajiran da ke gaban shi Tijjani shi Tijani ya dan karatu da su wani awa ɗaya ko minti talatin shi ya tambaye su don Allah ya ce yau da ba ni nan shi mm. su mm. rubuta to wai kan da mm. aka jawahir mani kenan bi ma'ana jawahir mani ce ne ba kiru tijjani da kware. kware eh, kan da shi mala basu da wuya eh haka haka eh haka mun haura halka talatin mun wuce shi yasa na'am tijjani bai yi littafi ba ina gani ya sha bambanta tun da mala basu da ya ya mana nan ke. Mm, mm. Eh, lalle abin da Malam Abbas Sadauki ya faɗa gaskiya ne, haka ne kamar yadda ni ma na faɗa. Shiftanta aka yi, shifta shi ne eh, ah, imla'i ko kuma dictation. Ana faɗa yana rubutawa, ana faɗa duk abin da Shehu ya tara ta ya rubuta. amma akwai wasiƙu kuma na Shehu Tijani radiyallahu ta'ala wanda kuma ɗauko su ya kwafe su ya sa su kaga wannan shi ya ce ko rubutu Shehu Tijani bai taɓa yi ba sannan akwai ifalatif ba an so dai ban je littattafan ba dai tukunna yanzu dai barin ga farin faɗaci ya ce a uzubillah ya faɗo ta kalma mana shehu tijani rashin ilimi da ya danganta ma shehu tijani ya ce a haɗa su da wannan malaman to shine barin karanto inda ba fa yan ɗariƙa ba ne suka faɗi cewa shehu tijani malami suka yi littafi akan rayuwansa radiyallahu ta'ala shi kuma wannan ya fito yana cewa har na ma karman kiran kalman damfara ma shehu tijani wanda wannan ne nake so mu yi rantsuwa da shi wannan mu mun rasa inda yake zalas ka samu wannan magana shehu mai gudun duniya la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haba haba ai in mafaɗin magana wawa ne to majiyinta mai hankali ne amma yanzu zaki daga cikin maluma da suka tabbatar da cewa shehu tijjani malami ne daga ciki ya ce walaƙat tarajjama lishehi tijjani radiyallahu anhu adab min al-ulama'i min ahli dariqatihi wa min ghairi ahli dariqatihi da yawa ya ce malamai da yawa sun yi na'am wani malami kenan ya sunansa na'am wani malami wannan malami mai faɗan wannan magana eh, wanda yake faɗan wannan magana shi ne Shehu Muhammad Al-Hafiz Al-Misri Shehu Muhammad Al-Hafiz Al-Misri ne yake magana akan Shehu Tijani yake cewa malamai da yawa sun yi magana akan Shehu Tijani sun faɗi waye shi wasu malaman almajiransa ne 'yan ɗarikansa ne wasu ma ba su yi zamani shi ba amma almajiransa ne wasu kuma ce ba yan ɗariƙansa ba ne to shine da mu kawo inda ba yan ɗariƙan ba kar mu kawo inda yan ɗariƙa ce wannan kayan almajiransa ne an gane wa min shine ce wa min gairi ahli ɗariƙati don inda ma ba yan ɗariƙansa ba sai yace ki mene kalmarakishi kamar wani malami da ake kiransa almarakishi fil ilam ya yi littafi sunanta al ilam ya yi bayanin wani ne shau tijani radiyallahu ta'ala time ko lokaci eh lokaci ya na sauran min to an ƙara minti an ƙara minti uku to wannan halka na mu hala karatun nan ta kai sau biyu zaki eh, eh lallai hala eh hala ta kai sau biyu to bari in karanto malaman a karatu na biyu kuma sai in kawo abubuwan da shehu ya rubuta da yake ce ko takarda shehu bai rubuta guda ɗaya ba na'am sai ya ce wa mahaluf akwai wani malami da ake kira mahaluf fi shajaratu nuri zakiya akwai littafi babba ne ina da ita ga ta nan kwabana babban littafi ne shadar tunuru zakiya ya yi bayanin shehu tijjani wan nasiri fil istiksa shi ma wannan malami ne wanda baba tijjani ne. fi tarihi duwalil maghrib al aqsa shi ma ya bayani akan shehu tijjani wa sayyidi ja'far ibn idris da sayyidi ja'far dan idris al kattani fi shirbil muhtar shi ma yayi wasurul muntazar fi a ayani ba'ali ahlil karni salis ashar shi ma wannan malami ya yi bayani akan shehu tijani wa sayyidi muhammad al-qadiri fi rab'il itab wal malam amman qala al-amalu bid haram shi ma wannan malami ya yi bayani akan shehu tijani wa shehu muhammad bayram al-hamis at-tunisi al-misri fi support al-itibar fi mawdu'il amsari shi ma ya yi bayani akan shehu jani. wa sayyidi yusuf nabahani fi jami'i karamatul auliya da shi Yusuf da Bahani wannan bai nisa ba zamanin sa sosai yayi bayani dan labanan ne yayi bayani akan Shehu Tijani a jami'ar karamatul auliya wa fi kitabi sa'adatul darain a littafin sa ma sa'adatud darain ya kawo bayani akan Shehu Tijani wa Dr. Hassan Ibrahim Hassan fi kitabi intishar islam fi qarat ifriqiya da Dr. Hassan ya yi bayani akan yaduwar musulunci a Afirka ya kawo wane ne shehu tijani wani kuma almajiransa wasu yaƙi suka tsaya suka yi akan yaɗuwar musulunci a afirka ya ce haisu a sha da bidawar ɗariƙar Tijaniya fi na islam yayin da ɗariƙar Tijaniya ta tsaya da yaɗa musulunci a afirka ba ba tijjani ba ne gashi nan a Dr. hassan ibrahim hassan tunan littafin san intisharil islam fi ƙarat ifriqiya yaɗuwar musulunci a yankunan Afirka ya yi ta akan irin taka rawan gani da almajiran Shehu Tijjani suka yi ɗuwan musulunci ba ma magana wai ana maganan ma wai musuluntarwa ba a jihadi sosai ɗaya daga cikin Umaru Futi don su wani sayin saki yi karatu ko da su uku akan waye Umaru Futi wanda ya kafa daula tun daga Mali ta shiga Senegal ta shiga Murtaniya ta shiga Niger ta shiga Najeriya wanda ba wani wanda ya kafa daula kamar daular Umaru Futi a wannan Afirka namu kuma ba Tijjani halifan Shehu Tijjani bai ma yi zamani shi da Shehu Tijjani ba almajirin Muhammad al wanda wai wannan kuma ga ilimi ga ilimin technology ga wilaya ga karama wanda kai Allah ya samu cika da imani <laughs> wannan fa sunan almajiran Shehu Tijjani ba ba amma je kan Shehu Shehu Tijjani ba radiyallahu ballantana Maulana Musho Ibrahim radiyallahu ta'ala amma ka duba wannan mutum dan kida hukumanci wai ya gana cewa ko takarda irin wannan Allah ya sauke to sai ya ce ga kuma wa Dr. Ahmad a ko a wa Shehul Bashir wa Shehul Bashir Zafir fi kitabi al-Waqi al-Waqi tus-Samina fi ayan mazhab alim madina shi ma wannan malami ya bayani akan Shehu Tijani wa Dr. Ahmad Shirbasi al-Azhari fi kitabihi yas'alunaka da wannan kuma Dr. Ahmad Shirbasi mutumin Misra ne lecturer ne a nan Jami'ar Azhar shi ma ya yi bayani a cikin littafin sa ya yi bayani wa Shehu Tijani wa gairuhum da waɗansun su kal allama muhaddis al-kabir al-muhaqqiq al-hadir al-hafiz muhammadu bin ja'far al-kattani da wani babban malami muhaqqiki wanda ake kira hafiz dan ja'far al-kattani fi salatul anfas a littafinsa salatul anfas wa kana min ahsani man tarajjamu li shayhi min ghayr al dariqati yace yana daga cikin wato wanda yayi bayani mafi kyau akan shehu tijani kuma ba tijani bane yace fanaral ittifa'a bi naqal kalamihi yace damu ga mun isu da ciro magana tafi kitabi al mushari ilaihi a littafin sa wanda muka yi nuni akai faqala rahimahullahu ta'ala sai fara bayani akan shehu tijani radiyallahu ta'ala to zaki ga karatu ya ɗauko daɗi ga lokaci yayi halinsa amma insha Allah a karatu na gaba juwa ne ne shehu tijani radiyallahu ta'ala har baituka da shehu tijani wanda a ka'ida ah, na karatu ya zama halika halika kenan insha Allah da samu ci mm. gaba da in Allah ya yarda. Ah, alhamdulillahi ga nan ban kira da kowa zai kira don Allah in kowa ya kira ya yi kokari ya tsaya kan topic. In ka sauka mana kan topic ka je ka dawo gobe ba za mu baka dama ba. Kowa zai kira ya tsaya kan topic abinda shehi ya tattauna shine abinda a ah, ƙarshe dai alhamdulillahi eh, wannan abin da na ji Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala barakatuh kola kan tiktok eh kana magana da Dahiru Abba Aminu Gogori to masha Allah malam dahir malam alina wa Allah ya saka maka da alkhairi to malam dahir kana tare da shek Burhan Dina kan wannan layi a gaskiya na saurari maganganun ilimi karatun kuma Allah ya saka alkhairi Allah in eh, na zo zan yi Allah ya saka da alkhairi. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Mun gode maka sosai. Mun gode <clears throat> Allah ya saka. Allah ya saka maka da alkhairi ba da Mun gode sosai. To, ah, amin na. Eh, masha Allah. Wai bai da tambaya gaskiya godiya ya zo ya yi Allah saka masa da alkhairi. To jama'a ah, ga magana kowa zai kira kamar kan da nake faɗa don Allah mu tsaya kan to. assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola kan wasa wa alaikum eh kola ya kuri daga muryanka kaɗan sarki zaki barka dai barka ka dai sarki kola ya sunanka daga ina yake kira sunana umar ina kira daga najeriya kan to masha Allah malam umar kana tare da Sheikh Burhanuddin a wannan layi alhamdulillah muna fatan alheri a gare ku Allah ƙara muku nasara baki daya amin amin amin ya rabu da irin wannan ilmantarwa da al'umma muna ƙare muku addu'a Allah ya muku nasara amin ma malam ina gaishe shi Allah ya ƙara masa nasara Allah ya biya masa bukatu amin ya rabbi amin Muna ƙara da shafi ƙara zage da a cikin abin da ake kada a yi rauni mm. gode wala ta hazaru wa antumul a'law kamar Allah ya ga sabon manzon Allah yake cewa wala ta innu wala ta hazaru wa antumul a'law hmm. Hmm. zaka kada malam ya dami gaba da asinsa Allah ya gode hannu Allah ya bukata amin amin amin amin amin Allah ya saka Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka Uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola kan TikTok. Alaikum assalamu wa ta'ala wa barakatu. Sarki ki barka da gogari. Barka kare kola ya sunan ka daga nake kira? Ibrahim Umar daga Kogi Obajana. Masha Allah to kana tare Sheikh Ibrahim Dina kan wannan layi. na muku fatan alheri da kai har shi gaba da fatan kuma Allah ya sanya albarka a lamarin da ake yi amin ya rabbi amin suma Allah ma ya gyara mu fatan alheri masha Allah masha Allah Allah ya bada goyon amin amin ya masha Allah to a har wa yau shayi maganar da ka faɗa ba wanda ke da ja a kai kowa ya gamsu da <laughs> abin da ka faɗa Eh, wanda ke da ja kamar kan da ka faɗa hanya na buɗe ko a baya ne zai iya ya zo ya magana saboda wannan karatu halka halka ne wanda shi zai sake zamansa in Allah da a sabon sati to amma shayi ni a wuri na tambaya na me ma hikiman hada kola na zo me hada kola kuri tsaye na shayi amsa mana wannan me me hikiman haɗa? hannun eh, haɗa wani da wani saboda kowa akwai ta inda ya eh, bi mana fanninsa ya kware a ciki hatta mallumman mu ma na zamu kuma wannan kuma shi fanninsa kamar kan da aka faɗa shi Fannin ah, fanninsa daban ko ba haka ba wannan kuma mm. shi fanninsa daban to me hikima kuma da amfanin haɗa malluma a ce wane ya fi wane wane ya fi wane me hikiman haka to babu wani dai hikima a cikin yin haka illa niyan walakantar da wani cin mutunci a fake da wani a cin mutuncin wani tabi'a da dama su haka su yake ba dan haka ba in mun fahimci maganansa ai eh. shi yana cewa ɗan abdullahi din ya ce kamar yadda wa'innan malaman da su iya kure haka a ɗariƙa wa'innan malaman ma zasu su iya kure a yanda shi ya faɗa to shine shi yake cewa ai kaga shi a magana Malam Abdullahi in har haka ne duk da bamu ji ta completely bamu ji kuma muryansa ba in har haka ne maganar sa dami yace tana kan gaskiya yana so ne ya gwada musu in har Shehu Tijani bai yi kure ku zo kuna faɗa to wa'innan malaman ma suna kure me yasa ba ku faɗa abin da nake zaton maganar da ya faɗa Shi shine shi bata masa daɗi ba sai yake cewa wai haɗa Shehu Tijani ma da wa'innan wannan zalunci ne sai yake faɗan wasu munanan maganganu wannan magana ai ko nan college mana yake kira ce ai yan eh, izala zalunci ai mu mallon mu ba mu ɗauke su annaba sa suna kuskure to ai wannan magana good yawwa yawwa yawwa to shi shi da yake ai fitinanne ne shine sai yake cewa wai yana so wai shi ya faɗi magana ne don ya faranta ma in ɗari ƙare ai da kaji maganar sa kaga ai shi fitinanne ne fattani ne ba wai karantarwa yake ba irin su ne dan ainihin wanda suka sha wahabiyancin baka ji yana ce duk wanda ya dar salatul fati wai wahayi ne kafiri bane to wahayi wata irin wahayi qur'ani fa ya ce ana wahayi ma mahaifiyan annabi isa ana wahayi ma kudan zuma yanzu ka ce wannan wahayin ƙarya ne wani irin wahayi ai akwai wahayi ilhami ko annabi ne yake ce babu annabta bayana amma akwai bishara aka ce wani iri ke ne ya ce mafarki mai kyau kamar wahayi ne daga Allah mafarki mai kyau ya sale har annabi ya ce yanki ne daga cikin sittatun wa wani juz minan nubuwati yanki kashi arba'in da shida ne na annabci mafarki mai kyau ya sale haka annabi ya ce kaga wannan hadisin ma da damu musu fassaran gatari Ya mu ce ashe a mafarki ma kana iya hawa mukamin kusan ka zama rabin annabi a mafarki kawai mai kyau tun da cikin annabta mafarki mai kyau Mm, fassarar gatari amma fassaran gatari ke. eh eh shine nace da amma mu su fassaran gatari ko mu bantaro ta tsaye babu lura da <laughs> ma'anin wasu adi Rolex ma kuma assalamu alaikum warahmatullahi eh. ta'ala barkatu kola kan uh, wasa assalamu warahmatullahi sarki zaki Allah saka maka da alheri tare da kai kola ya sunan ka daga nake kira suna na Muhammad Suraka ni dan gane ne Faisal ga amma na magana daga London currently okay masha Allah malam Suraka kana tare da Sheikh na ka wannan nan. to wallahi na kola ni yi maka jinjina sannan kuma yi mashe Qur'ani jinjina Allah ya saka saboda da jinjinan ne abin da na fahimci da batun namar mutanen mu ya yi zala so da yawa wallahi ba su jin kunyan karya wallahi ababa da yawa kamar yadda shi sai da kwano ya ka ga da sa takura shi ka samu ne wannan magana sai daga lokacin ya zama kamar yanzu ma ana kamun kafa ana wani bi baya baya ana shi yasa muna jin daɗin shi da su shaka ba sarauki ke yi ga suna wayar da kan mutane hmm. saboda da yi wadannan ba wayar da mutane duba gaskiya ne Allah ya kuma ya kara musu haske bayani haka muna amin wallahi jina da kira amin amin amin Allah ya saka mun gode mun gode eh, mun gode to jama'a ku yi hakuri yanzu mutane biyu kawai zan ba wa dama

daga to masha Allah ba na da karshen da Sheikh na kawai layi amsawa Allah ya saka maka malam Allah ya saka maka mun gode mun gode mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala kola kan whatsapp

sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam mun gode mun gode to shayi na ce mutane biyu kawai ya fata mu aji kuma ga kullum saboda ba mu ji tambaya ko dai ba wasu dama ko mun ji tambaya in ƙara to a ba mutum ɗaya a ba mutum ɗaya eh a ba mutum ɗaya ina kallai ni ma akwai sharhi da nake so dan yi na maganan da ɗazu wani malamin nan yi ɗaya kawai eh, assalamu alaikum tun lafiya wa ta'ala barkatu kola wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na kola ya sunan kargan da ke kira sarki zaki barka da kwana sunan na yusuf daga kwatano barka kare malam yusuf daga kwatano to masha Allah kana tare da Sheikh Brandi na kawai layi Ina yau malam barka da zuwa duka wannan layi naka. Malam yana ji malam kuma yana amsa. Amsa. To ni yanzu ni shigo ban san inda gaskiya. Ah, sai ka kira. <laughs> Na isko ka kawai ban san fiskan furga wanda ake gaskiya. Shi ne ka kira. To malam Yusuf Allah ya saka wa da alkhairi mun gode mun gode barba <laughs> Allah ya zuna. Allah. Eh. shi program alaikum. A ah, bari wannan. Shai ka don Allah kola hakuri. Ah, Wato. Eh, Zaki. Ah, na bismillah shek. Akwai maganan da ɗazu na ji daga ina ne na jiya ce ya kira wanda yake ce 'yan izala ba su jin kunyan ƙarya ɗin nan ya yi godiya ɗin nan. ɗanwa ne daga Ingila, amma mutumin Ghana ne. Ok, da ya na wa haka yace da Ghana ko daga Ingila ya kira. To eh. maganan da ɗaziyu yake faɗa, maganansa ya tunasar da ni wani abu da yace ba su jin kunyan ƙarya. Wallahi haka ne. Yanzu dai kaga mu mukan yi raddi ma Ibn Taymiyyah. Mukan yi raddi ma ɗan Abdul Zuwa Ibin liƙayyim da wasu maganganunsu da muka ga ya saba wanda ya shafi rashin ladabi wa janibin Annabi sallallahu alaihi wasallam. amma dai ba za ka ji mun ce musu jahilai ba ne sabila da hankali ba zai kama yanzu ni in zo in ce ibn taymiya jahili ba ne hankali ba zai kama ba wannan kada Allah ya ce kada gaba da mutane yana ku karku a musu adalci wala ji mannakun shan'anu qaumin ala Allah ta hankali ba zai kama in ce ibn al a al ba malami ba ne hankali ba zai kama ba bare in ce ɗan Abdullahi ba malami ba ne Mm. hankali ba zai kama ba amma yana da kurakurai tari da yawa amma shi ka duba shi dan wannan mai kwanuka din da yake mashirmanci ne birkicecce ne ka duba abin da yake lafazin da yake faɗa mashi shehu jani radiyallahu ta'ala ka duba lafazin da yake masa lafazin fa wanda bai je makaranta ba haka bai gaya mashi shehu jani hankali mm. yanzu zai kama yanzu zaki in dubi a Najeriya yanzu in dubi Dangote ko Abdulsamad Buwa wanda suka fi mm. shahara a kasuwanci a Najeriya mm. in kira su wanda Afirka ma an san su ko mm. mangal in ki bare yi in kira innan mutanen in ce musu wa'innan talakawa ne dukkan ba wasu mutane ce an yi burhani dini baka sha yayi marisa ba baka sha kwaya ba kuwa gara dai in ce ko ba su da kyauta ko ba su da wani abu da wanda hankali zai iya kamawa dai amma in ce eh. talakawa ne talauci ne yake damu su to fa misalin abin da yake so ya dora mashi tijani kenan ka duba rijalin da suke cikin wannan ɗarika ka duba wanda shehu jani yana ga cikin cewa abin da kakansa ya masa lamana annabi muhammadu wannan ɗariƙa ta malamai ne hmm. ba ɗariƙa ne na jahilai ba shi yasa hmm. duk kasan da ka je duk garin da ka je mafi cikan shahara na so a danna bidiyon albaniya amma da mu sa karatu ne bin allah da na zaria wanda yake cewa 'yan ɗariƙa su ja in ali suna jin shi da faɗa wai su ja a karantar da muktasar ya ce kaga wanda za su ɗibi kashin su a inda za su iya karantarwa ya ce duk malaman nan masu wazi masu wazi na ali suna ce ba wanda da iya karantar ma da muktasar amma ɗan ɗari ka ce har yara suna karantar da muktasar halin shi ya san wata littafi ne muktasar ɗin Abinda da ake kiranta a wani zaure cewa ake kira abokiyan tsufan yaro abokiyan mutuwan dattijo littafi ne mai ɗan karan wahala shi ya san me amma ka duba shi wannan kuma ya zo yana ci shi wannan na ce yan ɗariƙa malamai ne shi kuma wannan yana ci kiran gayyan uwan gayyan ma yana haɗa shi da wani kalma har ya zo faɗi wani magana wanda hankali ba zai kama ba wai wai wai yana damfara subhanallah subhanallah Allah ya sa mu cika da imani zaki wannan magana amma karatu na gaba na suna faɗin na shirin na rasa na ka ɗebo wannan magana ni da kai na bin na bin mamaki to to to eh ka rasa wa ina marasa yadda suka samu wannan magana tsaban sun rasa makama tsaban sun rasa makama wai wai wai wai wai damfara yanzu misali da dan fito yanzu yi karatu anan in ce Jafar ɗan damfara ne ya ƙware, ko in ce ɗan caca ne duk mai hankali in ya ji ni har a ɗari ka da su ce a wannan magana ka faɗa ya wuce abin nan tabiya da ba a wannan fannin muke faɗa da shi ba kuma ba mu san shi da wannan ba ko ba haka bane zaki magana ne ta gaskiya wannan to amma yawa yawa to amma wai su kuma wai irin shehu tijani yanzu misali a cikin mu da suka yi saura yanzu misali mutum ko yanzu na da kafa ya ce dai bayani akan maulan mu shehu ɗayar sun bauchi ko ya ce dai bayani akan maulan mu shehu sharubutu sai ya ce wa wa'innan asalin su ɗan dambara ne hankali wala bare kama ba ta ce kai hala gara ma ka je ka digo wani abu ne wanda hankali zai kama yawwa in mafaɗin magana wawa ne ma mafaɗin ta ba ma ba ne balantana kuma a ce wai shehu tijani radiyallahu ta'ala Mm. Na zaki. Na ce wanda zai wannan magana maybe bacci na jin shi yana bukatar hutu ke. Ko kuma ɗan giya ne ma ala ya ji ya gama shan giya ne dai zo faɗi wannan magana ne wanda dai zai faɗi wannan wala ɗan giya ne. Da da hankali bari kama ba da ce ka bari ya dawo hankali a maimaita masa abin da ya faɗa shi ma dai ce da Allah a goge. Kana shautu jani Jama'a Kid Brandon zai sake dawowa ranar Laraba mai zuwa mm. Allah ya insha Allah. Mm. Allah. da zaki Allah ya kara mana san manzon Allah Allah ya bar mu da iyayen annabi Muhammadu albarkan iyayen annabi Muhammadu Allah ya dauke mana damuwar duniya da lahira albarkan ɗansu albarkan jikansu Shehu Tijani radiyallahu ta'ala albarkan Shehu Ibrahim Allah ya tsaya mana Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Khatimi wa ala ali hakka kadri wa miqdar al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله